عفوا إلهي إن أتيتك راجيا وأنا الذي بذنوبه يقتات غفران ذنبي والذنوب كثيرة أنت الغفور إذا أتاك عصاته قلبي ينادي يا رب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل بحكمته البيت الحرام وفرض حجه على من استطاع إليه السبيل من أهل الإيمان والإسلام وغفر لمن حج واعتمر ما اكتسب من الذنوب والآثام أحمده حمدا كثيرا طيبا على مر الليالي والأيام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله افضل الخلق وصفوه الانام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه الاخيار amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da saduwa a wannan kanat mai albarka wadda za mu tattauna abubuwan da suke akan hajji ko kuma fiƙihul hajji a takaice wanda za mu fara da menene ake ce ma hajji da umra shine ta'riful hajji wal umra farko idan aka ce alhajju ma'anahu lugatan ana nufin alƙasdu wal ƙudum wal maqsud al maqsudu shine ana nufin zuwa baitullahil haram shine ɗakin ka'aba don ba da ayyukan hajji waɗanda suke suni na farilla idan muka ɗauki menene ake ce ma ta'ariful hajji shar'an ga shari'a ta'ariful hajji huwa ta'abbudu lillahi azza wa jalla shine bauta ma Allah mai girma da buwaya bi a'malin maksusa da ayyuka waɗanda suke keɓe fi auƙatin maksusa da wasu lokuta waɗanda suke keɓe su ne lokutan da ake aikin hajji a cikinsu su ne ashurul hajji waɗanda suka haɗa da shawwal da zul'ikda da zulhijja fi makanin maksusin kuma aikin hajji na ana yin su a wasu wurare wani wuri wanda yake keɓe ko kuma wurare waɗanda suke keɓe min shakhsin maksusin daga kuma wani mutum wanda allah ya bashi ikon ya gudanar da wannan aikin hajjin kuma dukkan wannan aiki ana yin sa alama ja'a fi sunnatin rasuli sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya zo ga sunna tsira da amincin allah wannan shine ta'arifi na hajji a takaice amma al'umratu lugatan ana nufi da cewa a ziyara shine mutum ya yi min nahiyatin luga ana cewa al'umratu lugatan aziyara ziyara amma al'umratu shar'an ita ma ana ce mata ga shari'a a ta'abbudu lillahi azza wa jalla bi ziyaratil baitil atik shine bauta ma Allah mai girma da buwaya zuwa ziyarar a ɗaki wanda yake da daɗe kuma mafi girma a duniya ala wajihin maksusin ta wata huska keɓe bi ihramin wa tawafin wa sa'ayin wa au wannan shine taƙaice bayanin umra shine mutum ya yi harama da cewa zai je ya aikin umra zai yi dawafi ya yi sa'ayi ya yi aski ko kuma ya yi saisayi wannan shine ta'arifi na alhajju wal umra min nahiyatin luga idan muka ɗauki cewa menene hukuncin hajji ko kuma ina aka samu dalilin cewa hajji wajibi ne ko kuma farilla ne ga musulmi idan muka diba hukumul hajji ya wajibi ne fil kitabi wa sunna alhajju wa huwa wajibun wajibi ne ala kulli muslimin wanda yake ga kowane musulmi wanda allah ba iko shine ikon nan na dukiya da kuma ƙarfi da lafiya wa huwa wajibun wa fardun bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam haka ma wajibi ne bi ijma'il musulmina. wannan ijma'i za a same shi libinil munzir shahi na hamsin da hudu wa huwa ahadu arkanil islam kuma hajji yana ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar allati buniya alaiha wadda an ka gina musulunci a kanta wa huwa wajibun ala man tawaffarat bihi shurut kuma wajibi ne aikin hajji ga wanda yake sharuɗa sun kammala gare shi bil umri marratan wahida ana so mutum ya aikin hajji wanda yake na farilla a shekara su a rayuwarsa ya kasance so ɗai amma da zai yi hajji so ashirin duka sauran da ya yi matsayin nafila ne gare sa illa an yanzira sai inda yake mutum ya yi hajji na wajibi sannan kuma ya alkawalin cewa idan allah ya kai ni shekara mai zuwa zan sake zuwa yin aikin hajji wannan wajibi ne ya cika wannan alkawali da ya yi domin yana daga cikin kamala ta imani allah yana cewa yufu na bin naziri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wanda ya alkawalin zai je ya aikin hajji to in yana da hali wajibi ne gare sa ya cika wannan alkawali amma daliluhu fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daliluhu fil qur'an alkarim qauluhu ta'ala walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin وروى مسلم في حديث أبي هريرة وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لفظ نتشي وقال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم tsira da aminci ya muna hudu ba faƙala yake cewa ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fa hajju abu huraira yake cewa manzo Allah yake ce masu haƙiƙa Allah ya wajabta aikin hajji gare ku to ku yi ƙoƙari ku aikata wannan aiki na hajji da haka ne malamai suke cewa duk wanda ya yi musun cewa aikin hajji wajibi ne kuma farilla ne kafiri ne illa an ya kuna jahilan sai inda ya kasance jahili bizalika bi san waɗannan cewa aikin hajji yana daga cikin arkanul islami ba ka an ya kuna hadisul ahad kamar ya kasance sabon musulunta ne wannan ana ba shi uzuri domin bai riga san abubuwan da suke rukunan musulunci ba auna shi in fi badiya ko kuma mutumin da ya tashi a ƙauye irin mutanen ƙauye da suke tashi ba su san addini ba in an ka ce ma mutum ka sayar da shanunka ka za ka yi aikin hajji ko ka sayar da gonarka ka za ka yi aikin hajji kana da gonaki da yawa zai ce ai wannan ba wajibi ba ne da irin abun da ya kama da haka don haka irin waɗannan ba a kafirta su za a sanar da su a koyar da su addini amma idan an gwada masa an koyar da isa ya dage akan cewa shi hobi yadda wajibi ba ne wannan za mu yi masa hukunci da cewa maganarsa ridda ce ga musulunci amma wanda yake yana da hali kuma ya yi hurci da cewa aikin hajji wajibi ne kuma farilla ne a kansa amma kuma ya ƙi aikatawa malamai suke cewa fahaza layu kafar wannan ba a ce masa kafiri walakin na sai dai shi ala hatsarin azimin yana akan hadari mai girma domin in ya mutu akan haka to ya mutu akan hadari wanda in ma da ya tashi ba yahude ko ya tashi ba nasari la'annar rajiha domin mafi ingancin magana annal hajja wajibun alal fauri hajji wajibi ne ga musulmi ya gaugauta aikata shi fi man tawaffarat fihi shuru fi man ga duk wanda sharuɗa suka cika garisa wannan yana daga abun da ya kamata wanda duk Allah ba iko da dama ya yi ƙoƙari ya gabatar da aikin hajjin domin in ya jinkirta bai sani ba zai kai shekara mai zuwa ko ko zai kai lokacin da yake tunanin sannan ya yi shi yasa shari'a ta ba da dama cewa duk wanda Allah ba iko to ya gaggauta ya gabatar da aikin haji kada ya jinkirtar da wata ibada ya ce sai lokaci kaza mai yiwuwa ba zai kai wannan lokacin ba da fatar allah ya muna muwafaka sannan sai gaba ta gaba a mata shuri alhaji ai mata furid alhaji yaushe ne an ka wajabta cewa hajji farilla ne wannan shi ma yana daga cikin ikhtilaful ulama wanda malamai suka yi sassaba a kansa اختلف العلماء tarihi تاريخ مشروعية الحج على أقوال malamai sun yi saɓani akan lokacin da aka shar'anta hajji ya zan wajibi akan maganganu masu zuwa faminhum daga cikinsu akwai man ƙala cewa an wajabta hajji fi sanati sadisa lil hijira an wajabta aikin hajji a shekara ta shida ga hijira wa minhum amma wasu daga ciki suke cewa bisanati tasi'ati hijira an wajabta hajji a shekara ta tara da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sawabu wannan magana ita ce tafi kusa ga daidai wa kazalika hakanan malamai qad ikhtalafu sun yi sabani fi hukmil umra a cikin hukuncin umra faminhum daga cikin malamai akwai manyara cewa annaha wajiba akwai wanda ke ganin yadda aikin hajji yake wajibi ita ma umra wajibi ce akan musulmi wa minhum amma daga cikin malamai man qala annaha sunnatun cewa ita dai umra sunna ce ba wajibi ba ce wa minhum daga cikin malamai man farraka bainal makki wa gairihi wasu malamai suka ce a'a mutumin makka umra ba wajibi ba ce garai faƙala hiya wajibin ala gairil makki amma suka ce wanda ba mutumin makka ba wajibi ne gare sa cewa idan ya gabatar da ita su ɗai a rayuwa ta yi shi ita ma ya sauke abin da yake wajibi amma ahalu makka fala ta ji ba alaihim amma su mutanen makka ba ta zama masu wajibi ba warrajihu wallahu ta'ala a'alam amma dai mafi rinjayen zance allah shine masani annaha wajibatun alal makki wa gairihi ita umra wajibi ce akan mutumin da yake zaune a garin makka Dama wanda ba a garin makka ba fil umri marratan a cikin rayuwa ta yi aikata umra so ɗai in ya samu hali lakin sai dai wujubuha wajabcin umra adina shine mafi sauƙi min wujubil hajji daga wajabcin aikin hajji domin duk inda allah zai kawo wajabci zai kawo aikin hajji cewa walillahi alan nas hijjul baiti manista da ilaihi ah, sai wani wuri inda Allah ya cewa atimmul hajja wal umrata lillah da wannan ne wasu malamai suke ganin cewa umra wajibi ce ga musulmi ya aikata ta a su rayuwarsa wa huwa ahdu arkanil islami bi khilafil umra domin hajji yana ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin rukunan musulunci wanda yake ita umra ba ta shiga a ciki ba domin a buniyar islam ala hamsin a ambaci alhaj shuruɗul hajj menene sharaɗin wajabcin aikin hajji ba ma shuruɗul hajji wal umra ko kuma mu ce menene sharaɗin aikin hajji da umra yajibul hajji wal umratu bi hamsati shurut aikin hajji da umra suna wajaba akan sharuɗoɗi guda biyar sharaɗi na farko al-islam mutum ya kasance musulmi fala yajibu alal kafiri hajji bai wajaba akan kafiri li'annal ibadat domin dukkanin ibada la tajib illa ala musulmin sai akan musulmi sharuɗan aikin hajji su ne waɗanda suke guda biyar da fatar za mu dawo a cikin waɗannan sharuɗa mu ambace su insha Allahu ɗai bayan ɗai bayan hutun rabin lokaci da fatar mai kallo da mai sauraro ku kasance tare da mu bayan hutun rabin lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi.